أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كانوا يشاهدون وأن الربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة وما يمشى بطي شنطه ووجه شاهد ميلادية لمولد شهيد بيع أو من مسجد da muke gabatar da garanta a cikin waɗannan littafai farawa da littafin rijal min al-rijal hawla sallallahu alaihi wa sallam wannan ne da wani sunna da hudu insha Allah ta'ala mun fara muqaddimar mu'allifi wato shi wanda ya rubuta littafin kamar yadda ya sa mata take da bayyana yadda kita wato kafin a shiga littafi ne ya kamata a faɗa na shimfiɗa da gabatarwa bayan ya yi yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da tasmini ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa ga baki daya da duk wanda suka yi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ranar lahira sai ya ce wa ba'ad bayan haka fa innal kitabata an tarihi da nabi wa tanqiha mas'uliyatihi وتحقيق تراثه ليس أمرا يسيرا wannan mun shi har ya ja mana muka yi bayanai masu ɗan tsawo a game da dalilin da ya sa malami wannan batu da kuma yadda aka samu nau'uka na damuwa a abin da ya shafi da tarihin musulunci to shi ne sai yake wa ta'ahuda da khilafatin lati darat min da sahara al-kiram sannan tutawa cikin safari da aka yi wanda ya da a tsakanin sahabban annabi sallama masu daraja Ta ilin da zama tutawa tana bukatar ilimi wanda yake da ƙarfi tabbatacci ba kowa ba ne ya kamata ya zo ya ce zai ɗauki tarihin sahabbai musamman fitintunun da suka gudana waɗanda Allah ya ƙaddara a tsakanin to ba aikin kowa ba ne zuwa ke zai yi da su a kansu shi ya sa malamanmu da farko suka samar da ka'ida cewa ne والكف عما شجر بين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم kamewa? mutum in son samu ne ba kai yi magana a kai amma daga bayan sai suka samar da ka'ida cewa والحديث عما شجر بينهم بالإنصاف باب ليتي mutum ya tattauna a game da abin da ya faru a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dil insa ya zama mutum ne mai adalci ya zama mai adalci abin da malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi idan ya rika yi a cikin littafin sa min hadis sunnah nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'ah wal qadariyya ya kawo irin wannan تعرض للحديث عن الفتن التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بالإنسان لآدم بقومه دقوما تاكاسا ومن كان متن يجي مش يشجد كان تشكين هلاك سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه an tambaye shi game da waɗannan fitintuna ya ce tilka dima'un عظم الله تعالى منها يدي فكيف ألفق فيها لساني mutum ne ba da ni aka yi ba Allah ya tsakata hannuna ba da ni aka yi ba to ya za a in ji in tsoma harshe na sa kai na kaga shi ne wannan wa adadin matinin sannan kuma yana bukatar ladabi mai kirki ladabi mai kirki nazarar da dukuli zawadi da zarrafe lura da cewa an samu kare-kare waɗanda suka cutar afkar safwal haya afkar safwal hayati waɗannan kare-karen da aka samu wasu lalatattu sun yi suka kutsa suka sa su a cikin littafin musulunci na tarihi akara sakwal haya waɗannan ƙare-ƙaren sirri kirkita sun ɓata tatacciyar rayuwar da sahabban manzon Allah sun suka yi wanda take mai ka zo kana karanta tarihin sahabban manzon Allah sama ana nuna maka wasu mutane ne wanda malamin su bai iya tarbiyya a lokacin da kake magana kake cikin baki a game da abin da ya faru a tsakanin sahabban manzon Allah sallama kamar kana cewa ne malaminsu ba malamin tarbiyya ba ne wannan ko magana ce mai girma domin malaminsu su din nan kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abu ne da yake bukatar haka tsantsan adaba, sai ya فأساءت الأدب هي زما ولن يامون لدبي وحقت من شأن الأعلى sannan kuma wannan ya zama ya jawo matsayin da manya-manyan sahabban annin sama suke da shi an yi ƙasa da shi Wartar rabiha babu ru'ari sannan aka samu lalatattu waɗanda suka zama mutanen da ba su da mutunci ba su da daraja su ne ru'a asalin ru'a su ne ƙwari irin ƙwarin nan da suke wanda ake cin su faɗa wuta su ne ru'a ƙwayari waɗanda ba su da fa'ida duk mutumin da ya kasance ba shi da daraja akan ce masa abu'a ko wanda bai san ciwon kansa ba fadallatil afhamu sai ya kasance fahimce-fahimce suka ɓaci wa zallatil aqdamu kafafuwa suka zane wa ataqadu fi hada tazwiril murid sannan kuma aka samu waɗannan su waɗanda mutanen da suka zama ba su daraja suka ƙudirta suka zama aƙidar su ita ce wannan a tazwirin murid wannan ƙarin na ƙarya da aka yi wanda ya kasance mai sa shakka a game da imanin sahabban annabi sallama da tsarkin tarihin su da kuma kyakkyawar tarbiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kaga ashe rubutu akan tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu bane na wasa ba abu ne da kulli man habba wa jabba ba kowa bane kawai duk mutumin da ya ga ya dan iya larabci shikenan kawai sai zai ce bari ya rubuta tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana da buƙatar waɗancan sharɗin da malam ya ambata hada wannan walaqad ragibat darul fajr lit-turaj yace haƙiƙa kamfanin buga littafai na darul fajr darul fajr a masar suke asalin su headquarters din su wanda yawancin littafan da ake bugawa na musulunci kusan wanda suka fi shigo mana kasashen nan kasar ta Najeriya kusan kasashe biyu suka fi yawa daga Masar sai bai hutu Lebanon في تقديم سورة حقيق سورة حقيقية دار الفجر للتراث da cewa in gabatar da wani irin hoto na tabbas an hayati sahabati wa sahabiyya a game da rayuwar sahabban manzon sama maza da kuma sahabbai mata suka nemi cewa shi babban malami a shek sa'ad yusuf abu aziz allahu ta'ala ya rubutu a kan sahabbai maza da kuma sahabbai mata musahamatan min hafi na shirin wa'ayi sadiq wai domin in ba da gudunmuwa wajen yada alwa'ayi sadiq wayarwa ta gaskiya wayarwa wacce ta kasance ta gaskiya wal fahmil mustaniri li hadha dini wa atba'ihi sannan kuma a samu fahimta wacce take mai hakkakawa li hadha dini ga wannan addinin wa atba'ihi da kuma mabiyansa mun gane abinda suka nema yayi ke fa talabat minni tasnif hadha al-kitabi sai suka nemi cewa a rubuta wannan littafin na rijalun wa nisa'un hawla rasuli sallallahu alaihi wasallam su kamfanin darul fajr litturaf su suka nemi ya rubuta wannan littafi sai ya rubuta wa ahsassu thiqal al na ji a raina cewa wannan amana ce mai nauyi a ce in yi rubutu a game da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wannan ba ƙaramin nauyi ne a cikin amana wa izamal mas'uliyyati sannan kuma daga girman nauyin abin da suka dora mu shine mas'uliyya mas'uliyya responsibility na ji girman wa fauran yace cikin gaggawa ja'tu ila Allah ta'ala ina fake da Allah madaukakin sarki duk girman abu idan mutum ya koma ga Allah madaukakin sarki to Allah zai sauka masa shi wa tsanabtu minhu i'anata kuma na nemi taimako a wajen shi Allah maɗaukakin sarki wa hawaltu juhdi na iyakar bakin kokari na wajen tahqiqar riwaya kafin in kawo wata riwaya in sa ta a cikin wannan littafin to sai na yi ta hakikinta na tabbatar da ita ta inganta Me malamai magabata suka faɗi gaba da ita hmm? wa a'lamu min nafsi ajazi wa duk da cewa na sani akan kaina ni kasashe ne wa kuma ina da gazawa ina da gazawa wa hasbi annabi sai dai kawai ya ishe ni cewa tunda dai ijtihadi ne ijtihadi ne in ne dai ina da lada biyu in kuma ne kuskure to ba zan faɗi kata banza ba ina da lada ɗaya ita ce ƙa'ida walkamalu azizun cika abu ne mai wuya ka ce kayi abu ba aibi ba zai yiwu ba fajalla man la'ai jihi wahala haka haka limamul hariri da yana nasiha a ƙarshen littafinsa mulhatul iraq yake cewa fa ji da aiban fa suddin halala fa jalla man la aiba fihi sai in kaga kuskure a cikin abin da na rubuta ka gyara in da aiban fa in kaga wani aibi to ka toshe gibin da ka gani a cikin littafi na fa jalla Allah ya ɗaukaka. shi kaɗai ne man la aiba wanda bai da aibi wahala. kuma shi kaɗai ne ya kukuta shi yasa suke da ka'ida suke cewa al-kamalu lillah alkamalu lillahi wal ismatu li rasulillah shika na Allah ne Allah ne kawai ya cika siffofinsa ga baki ɗaya sifatul kamali babu na ƙasa a ciki shine sai yake cewa mukinan bi qaulil qa'ili ina ne tabbatar da abin da mai faɗi ya faɗa a cikin hikima yake cewa sayabkal al-khattu ba'diyya fil kitabi wa tablal yadu minni fi turabi faya laita alladhi yaqra' kitabi da'ali bil khalas min al-hisabi yace sayabkal al-khattu ba'diyya fil kitabi da sannuna san ko ban da rai abinda na rubuta zai wanzu a cikin littafi imana da abinda ka rubuta zai tabbata ma ku ci baƙar abinda aka rubuta yana tabbata wa tablal yadu minni fi turabi da sannu kuma hannuna da na rubuta littafin zai rididdige fi turabi a cikin turbaya Kuma turbaya ba shi ya ladi ya ƙara kitabi ya ce ina ma dai kai ta kai can wanda zai karanta littafi na da bil khalasi min al hisabi da yi mun addu'a cewa Allah madaukakin sarki kubutar da ni daga hisabi in an zo hisabi na ya zama al hisabu yasir ya zama hisabi ne mai sauki ka ga wannan shine can wance yake cewa wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu fala taqtud bi khatika ghayra shay'in yasudduka fi qiyamati an tarahu wa ma min katibin babu wani marubuci illa sai ya bula face zai rididdige ya mutu ya rididdige amma wa yabqa ad-dahr ma katabat yadahu abinda hannuwansa guda biyu suka rubuta shi zai dawwama tsawon zamani yanzu a musulunci muna da muna da muna da wasiƙun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasiƙun da manzon sama ya rubuta su ko ya sa aka rubuta suna nan ga hadisan manzo Allah sallama ga alqur'ani duk suna amma aina kuttabuha hmm? ba su to sai yake cewa fala taqtud bi khatika ghayra shay'in yasuruka fil qiyamati an tara kakka take ka ɗauki alƙalami ka rubuta da hannunka face da kake fata ranar lahira kai farin ciki da ganinsa shi yasa suke cewa akwai akwai akwai akwai akwai az-zunubu da'ila akwai kuma az-zunubu da'ima az-zunubu da'ila sune zunuban da mutum ya aikata ba su shafi rubutu ba a yanzu kuma ba a dauka a da shan kai lokacin ba a dauka irin yadda ake dauka na yanzu dinnan ko a bidiyo ko a odiyo, duk ba su idan mutum ya shi ke ya wuce amma daga cin azunubu da'ima akwai rubutu rubutun da mutum ya yi shi za suka ce daga cikin tuba daga cin shirutu taubatil kafin sharɗan tuba na marubuci idan marubuci ya rubuta wani lalataccen abu da zai bata al'umma to alamar tubansa ita ce ya kuma rubuta wani abin da zai zama ya ci karo da wancan ya warware wancan abin da ya rubuta domin ya rubuta an tafi ya rubuta to kage ya rubuta wani wanda zai goge wancan Allah ya gafarta mushi ya mana wallahu wahdahu min wara'il qasdi Allah shi kadai ne yake gaban nufi na wato shi kadai nake nufi nake fata yayi min jagoranci katabahu sa'ad yusuf mahmud abu aziz ya ce sunansa sa'ad yusuf mahmud abu aziz shine wanda ya rubuta wannan muƙaddimar sai kuma karatu na gaban Allah kai mu sai tashi fadailu sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in